This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari da fatan an tashi lafiya yau Asabar goma ga watan Fabrairu. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. sabon babban kwamandan rundunar sojin ukraine kanar janar alexander zelensky jiya jama'a ya ce dole ne sojojin kasar su bullo da wasu sabbin hanyoyin yaƙi kafin a iya galaba kan sojojin mamaya na rasha a jawabinsa na farko a bainar jama'a tun bayan da ya karbi ragamar jagorancin sojojin kasar takwas, salinski ya mai da hankali kan batun jirage marasa matuka da amfani da makaman yaƙi na lataroni a matsayin misalin yaƙi ta hanyar sabbin fasahohi don cimma nasarar da za ta sa yaƙin ya kawo ƙarshe ya kuma bayyana cewa matakin farko da yake son ɗaukawa shine inganta tsarin karɓa-karɓa wajen tura sojoji zuwa fagagen daga da alamar kalaman nasa sun dace da manufar shugaba volodymyr zelensky ta kawo sauyi a harkokin sojin kasar da kuma bullo da wani sabon salo a wannan yaƙi bayan garan bawul ɗin da ya yi a manyan mukaman sojin kasar Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya jama'a ya ce ya umarci rundunar sojin kasar da ta bullo da wani tsari na kwasar farar hula daga garin Rafa na kudancin Gaza gabanin wani samami da ake tunanin kaiwa ta ƙasa. ba zai yiwu a cimma burin kaddamar da wannan yakin ba muddin aka bar bataliyoyi hudu na hamas a rafa a cewarsa a wani bayani ya kara da cewa sabanin hakan a bayyane yake cewa al'amura masu sarƙaƙiya da ke gudana a rafa na buƙatar farar hula su bar wuraren da ake gwabzawa a bayanin ba a faɗi ko zuwa wani lokaci yake son a samar da tsarin ba da kuma inda za a kai falisinawa sama da miliyan ɗaya da kusan rabi ganin cewa jami'an majalisar ɗinkin duniya sun sha nana ta cewa a duk faɗin gaza babu inda ya barranta daga haɗari 'yan habasha mazauna ƙasar somaliya sun fara shan bugu da fuskantar tsangwama da kuma barazana tun bayan da yankin somaliland ya yanke shawarar baiwa habasha damar amfani da gabar ruwansa daga farkon wannan shekarar abinda wani daga cikin al'ummar habasha ya gaya ma sashin somaliyanci na muryar amurka kenan a ƙarƙashin wannan yarjejeniya wadda aka cimma a ranar bikin sabuwar shekara habasha na iya hayar wuri mai tsawon kilomita ashirin a kewayen tashar jirgin ruwa ta berbera da ke mashigar ruwan aden wadda ke kaiwa ga tekun bahar alhamar saboda harkokin sojojin ruwanta da kasuwancinta da kuma su na tsawon shekaru hamsin a madadin hakan habasha za ta yi nazarin yiwuwar amincewa da yankin na somaliland mai ikirarin cin gashin kai a matsayin yantacciyar ƙasa wannan yarjejeniya dai ta gamu da kakkausar suka daga gwamnatin tarayyar somaliya wadda ke ɗaukar somaliland a matsayin wani bangare na ƙasar ta somaliya Tokar karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A Najeriya kwamitin ministoci da manyan jami'an gwamnati wanda shugaba Bola Ahmad Tinubu ya kafa biyo bayan korafe-korafen rashin abinci da tsadar rayuwa a fadin kasar ya yi shelar fara wani shiri na fitar da tan dubu arba'in da biyu na kayan abinci iri-iri daga rumbunan ajiye abinci da kuma shinkafa tirela dubu biyu daga 'yan kasuwa. Bayan zaman kwamitin inda yanke wannan shawarar. ministan yada labaran najeriya alhaji muhammad idris ya yi karin bayani ma wakilin muryar amurka a fadar shugaban najeriya umar faruk musa kamar haka gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na farko a ma'aikatan aikin gona an ce masu su fito da kayan abinci da suke da shi suna da masara da gero da gari a cikin rumbunansu da ke wurare da yawa za a fito da wato metric ton dubu arba'in da biyu za a ba 'yan najeriya shi idan allah da kwanan nan za a yi wannan sannan na biyu an tabbatar da cewa kuma masu wato cashe wannan shinkafa suna saidawa wato milas kenan suna da shinkafa da da yawa a store store ɗinsu mun yi magana da su za su fito da truck guda dubu biyu wato metric ton dubu sittin kenan a zo a saida ma 'yan najeriya ministan ya da labarai na najeriya kenan alhaji muhammad idris to amma alhaji kabiru ibrahim faskari shugaban kungiyar manoma ta najeriya ya bayyana hanyoyi da matakan da ya kamata gwamnati ta dauka na bunƙasa noma tare da tabbatar da an shigo da na'urori na zamani kuma a bada shiga manoma bisa ga tsari na tallafi domin noma kowane bangare guda shida na Najeriya ya samu bunƙasuwar irin abincin da wannan yanki ke bukata. Maganar kimiyya a cikin noma wato tana da mahimmanci kwarai. Ana wadatar da manoma da kayayyakin da su za su sa su noma a kuɗi masu rahusa kuma na dindindin wato rangwame a wurin kaya na dindindin ba wai a yi na to ɗaya ba shi kenan. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa. A ƙarshe, asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya gargaɗin cewa yakin da aka kwashe wajen kwanaki 300 ana yi a Sudan ya janyo bala'o'i ga yara ta yadda dubbansu ke fama da yunwa tashin hankali da kuma cin zarafi. A cewar hukumar ta kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, yara wajen miliyan hudu ne aka raba da muhallansu a Sudan. Mai magana da yawun UNICEF James Elda wanda dawowarsa ma kenan daga Sudan. Jiya jama'a ya ce yaran sun rasa komai ma. duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace ya aka ji da sanyi da kuma zirga-zirgar aiki. Ai na sanyi na ai ne ina ga mun fare masanyi adabu ko da yake kan kambi riga malam masallaci don na tuna shekara ta dubu biyu da goma hmm. a watan hudu aka zabga wani no wata dusar kankara da sabili da yawanta ma bata har an kusan shiga watan biyar bata gama narkewa ba to kan mu ce muna watan biyu tun farkon watan biyu mu ce mun yi asabo ni dai abin da na lura <laughs> abin da na lura shine furen kofar na ya rude <laughs> ya fara rudewa ta yake ta yake an riga an shiga lokacin ɗumi ya fara fasowa to in sanyi ya shigo kuma to ai to kila ba zai sake eh, kirki ba a bana gaskiya to amma ni ai har yanzu sanyi nake ji tunda ko yanzu ba ka fita wajen ka dan hannunka in ya dan dauki dan lokaci waje ji za ka yi kaman kaman zai fashe sannan eh, in ba wuce kanka ka yi ba kunnen ka kuma shi ma ka kai akwai sanyi ba har yanzu ba. amma shi yasa ka ga shi yasa mu a ofis idan kana son ka fita waje kuka da ga za ka ga bakin mutum wace irin sutura ya sa wace irin tufa yake da shi ya eh, sa rigar sanyi mai kauri ko kuma yana nan baka gani da turawa. ina malama grace ne da ke ganin wai waɗannan mutanen wai kaga komai sanyi daga mutum daga shi sai gajeren wando da yan <laughs> singilaki ana ba magana ce kai wannan maza da mata maza da mata ikon Allah kayan abincin wani gubar wani. Na cikin su bai jin sanyi ko kaɗan. Eh, to haka to na san yau ka mun yi bako ko? Ya lalle yau mun yi bako daga Najeriya daga jihar Sokoto Najeriya. To. Mm, lalle mun yi bako. Za mu je hira da kuka yi da shi. kwarai kuwa. To amma kafin nan bari mu yi abin da muka saba mu sada zumunci ko? Eh haka ya kamata. To bari in faro wannan takon daga jamhuriyar Nijar da sanyin na. Mm. Inda za mu faro miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Hamidu Buwa jihar Difa. wanda yake so a miƙa mishi gaisuwa da sada zumunci ga al'ummar garin da inda ya ce an yi a rasuwa a wannan al'umma to Allah ya ji kan mamaci da ya huta sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun sama'ila agnes malam faturi ne ko dai mm. malam faturi eh. to malam fatori mazaunin jifa a jamhuriyar nijar ya ce yana so a mika mishi dai su fata alheri da sada zumunci ga haddadi mai kwamfuta mai yama da shehu adamu rijau da sani muhammad cindo unguwar karofin madaki jihar bauchi da kuma umar ali badai abadan daga ƙashe ya ce yana so a gaida daukacin al'ummar garin malam faturi a karamar hukumar abadan daga ƙarshe sai wannan gaisuwa ta haɗabi mai kwamfuta mai yama dukan waɗannan gaishe-gaishen na sanyi na waɗanda suka aiko ni da ta hanyar sada zumunta ta wannan whatsapp waya salula ta ofis ɗin nan to yana so a gaida mishi da adamu a hamza daura da comrade ilyas yakubu digawa sai sanusi madatai da magaram da isa jika mai saje toro da zaki so dangi zomawa da Alhaji Ashibi mai fitila mai yama, sai Faruku a Makaho Andarai da Honorable Mohammed Awal sai Haruna Allah Sadi'u, mai turare jiga da fatar sun shigo sabuwar shekarar nan lafiya da aka riga aka shiga watan biyu. To amin sun idan muka leƙa kuma malama Grace a bangaren muna. wato sakonnin da muke samu ga masu sauraron mu ta email ah, za mu gaida masu gaisuwa da dukkan waɗanda suke gaidawa na farko akwai mahmud salihu kauran namu da jihar zamfara baban abdulsamad da kuma liman badamasi limamin masallacin juma'a na biyu a garin kauran namu da sai khalifa abubakar atiku mai suna kaura da alhaji ibrahim shamakin zamfara da malam abu kaura mutum abun tsoro ne sai dr abubakar rabi'u magami bakarfa sai malam sani bingire mai walda kauran namu da kuma honorable hafizu balarabe gusau da abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran namu da sai dr mai magani ido mai magani ido kauran na moda da Usaini gote Karasuwa da Alhaji mai lai Yusuf Ali da Yakubu Sani Rahazawa. Sai kuma Bashir Dalladi Fa'ida Rediyo Malam Maduri da kuma Muhammad Latsi Sule Tankarkar. Haka kuma gaisuwan fata alheri zuwa ga Alhaji Suleiman Dan Gambo mai atamfar gumel da Adamu Suleiman Baranda ko Baranda ko kuma da kuma Awwalu Yar Gaba Dutse. Sai baban gida Jigawa layin sai kuma usaini kaskas mai fa'udan rago sannan daga ƙarshe muna miƙa saƙon fata alkhairi zuwa ga sani gulle kampala malam madori jihar jigawa a tarayyar najeriya da fatan da fatan dukkan su suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su yi ƙarshen mako lafiya amin komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu ja birki nan kasancewa yau muna da bako a wannan daki. a yi gaskiya haka ya kamata malama grace to eh, na san yana ga ka ga bakon daka. to lalle a ah, wanda ya bakunce mu a ah, kamar da muka faɗa likita ne daga asibitin koyarwa ta jami'ar usmanu danfodiyo ta sakkwato wato dr ali ango yaroko wanda ya zo nan kin san idan ana irin wannan harka kusan kullum cikin karin sanyi ake da karin kwarewa da sauransu bari mu bari ma ya fara ma gabatar da kashi duk da yake mun gabatar din sannan kuma da abin da zai biyo baya malama grace. Assalamu alaikum sunana Dr. Ali Ango Yaroko ni kwarar ne ta fannin makwashi da wuya da hanshi ni daga sokoto nike ina aiki a asibitin koyarwa na usman amfodi university hospital sokoto wadalla a dokta ga ka amerika me ka zo yi a amerika na zo don in kara ƙwarewa ta fannin matsaloli o cirtoshi na makwashi da wuya wanda suka sun addabi jama'anmu da yawa da kuma an samu rashin fahimta game da waɗannan matsaloli sosai na san america ƙasa ce wadda duk wanda ya fara zuwan ta musamman zuwa na farko zai ga abubuwa da dama na ban mamaki wani tun daga filin jirgi wani kuma sai ya isa wani kuma sai zai tafi ba da inda dai baka gani a nan ban sani ba ya za ka bayyana wa masu sauraron mu ya kaga america da zuwan ka watakila ban san kila kafin ka taho ko akwai wani hasashe da kai ana ce america america america da baka rasa dan eh, wato zayyana taswirar ko kuma siffarta a cikin zuciyarka amma wata kila ko da zaka zo sai ka kila ba haka wani duk ka zo ya kaga America na farko abin da na gan America gaskiya a turance ina yawan shirshi na ke ce ma final destination a rayuwar duniya. Ranar <laughs> bagire na karshe ke nan. Bagire na karshe. <laughs> Ah, ko kuma mu kira ta ita ce lahira ke nan. <laughs> Duniya. A gaskiya an tsara yadda za a ji daɗin rayuwa gaba ɗaya. Don rayuwa kam gaskiya an tsara. Mm. So amma abin da ya ba ni mamaki da tare na gan shi mm. Mutanen nan su waye iyakan wayewa. Amma ya gan mutum na rungume da kare yana mm. riga da kare abin da ya kara ba ta kashi ba ina ina sama hanya yana tafiya na ga wata tsohuwa eh. tana rungume da karin nan karin nan tafiya karin nan ya tsaya ya kashi yana rike da wani leda cikin hannu ne glove <laughs> ya kwaci kashi <laughs> ai ai doctor su kare manya ne da kare da kyanwa da menene a nan a nan kasar manya ne ga maka <laughs> so a gaskiya ga cewa waye wasu akwai illa saboda karnukan nan abinda suke ma karnukan nan hmm. to ina gani kare ɗaya maybe abin da suke mai can zai shaɗa da mutane maybe ashirin a rana a can ƙasa amma nan sun ɗari karin nan an sa mai ƙwalli ƙwalli ake eh, an samun abubuwa daban-daban ka gan karen nan in suna tafiya in karen nan ya tsaya na su ya fitsari dole na duk abin da mutum nan zai iya tsaya hmm. karen nan ya fitsari ya gaba <laughs> kuma a gaba wani tafiya ana fiye da karen nan karen na ja su gaskiya wannan abu ya bani da ya kware kuma daga cewa waye wannan akwai idan alamar tambaya na wuri. na to masha Allah to a bari mu duba sha'anin a watakila gwamnatance ko a hukumance ko a harka ta mu'amala na san ka sauka ne a a nan filin jirgin saman abin nan washington dallas sannan ka shiga abin hawa zuwa new york inda a can ne kake aiki kuma gashi kuma ka kawo ziyara a washington dc ban sani ba ya za ka bayyana yanayin tsari na ƙasa da tsari na watakila tafiyar da al'amuran hukumomi ko tafiyar da al'amuran da suka shafi wasu cibiyoyi ko na gwamnati ko ba waɗanda ba na gwamnati ba da ma mu'amala da mutane abin da zan ce nan shine gaskiya a mutanen nan da abubuwa da suka yi abubuwa da na musulunci ba musulmai ba mayawan su amma da abin da suka yi abubuwa ne na musulunci sakatar da cewa duk inda doka yake suna bai da dokan nan kuma duk abin da ke bukata ko da wani lokaci kowa na kokari yana mara bada kai ya kokari ya gaya maka ga inda za ka yi ga abin da za ka yi ga inda za ka bi in fact ah, na kuma ah, na uku zan ce gaskiya Ah, na samu experience ko da na iso a nan. Ma'ana ka samu wata kwarewa kenan. Yes, so ah, duk abin da mutum ka yi dai ya yi ta addu'a na gan cewa addu'a shi ne a gaba. Hmm. Saboda ko da na iso a wannan airport na Washington DC ina a ruɗe. na tsaya awa daya muna jikin line awa daya a dai ko da na zo immigration duka duka ban yi minti biyu ba mm. ina zuwa suka ce na zanje na ce za suka dubi passport ina ba su tsaya ba na wuce so ina wucewa ina kokarin nema to ya zani gariba ya gabato ya zani ma unsan ina zanje un samu trend mm. ina nan ina a ina tahowa ina in fact abinda nan duk sanda na ke tafiya wani wuri nakan kokari mm. balle wurin da ban taba zuwa ba ina kokari un sa kaya na gida so ina sai ma'ana na mu na mu yes ina sai da waɗanga kaya na al'adunmu duk inda nake tafiya inda ina zuwa zuwan farko ina sa kaya na gida duk wanda ya gani yana gane cewa wannan mutumin ga inda yake ko da na bashi ko da abu za a saurari <laughs> ga lokaci so na gan alfanun wannan abu hmm. ina so wuri ina ban sai da zani ina rike da kaya ina tafiya so ina gan wasu suka gani wani bature da wani dan namu uwa mm. so bature na ya tsaya ya gaya ma wannan mutum cewa kai dibishan ga wani dan uwan can fa a na shito to suna zuwa ko ai aka fara min hausa bature ne ya fara min hausa o shi bature ma ya fara min hausa ya fara min hausa ina min hausa hai na mai so hausa so wanda a tare da shi ashe a ah, kai daga ina ke ya mm. ce ai ni daga wuri kasa kasa tsaka ce to shi kenan ya ce to kuma ka abu da ke so ya ce to ai ai an dawo gida dan an gawa magana dan kawai zo kawai mu tafi muka ja kaya na ya ji aka dauke ni cikin mota aka aure haurin inda zan shiga jirgin masha Allah sannan ina gani inda ban haɗu da su ba to mm. ina gani maybe ka. sai wahala sai ido ya da fata <laughs> kun gane inda zan tafi to da gaskiya ina gani ban san abin da zai faru gaskiya Nigeria ta gado ce wani da karamci <laughs> kwarai da gaske <laughs> yadda ba ma ya so a yi wannan hirar a ya ya zai zo ya zo cikin studio a <laughs> eh, kwarai da gaske ita eh. ba shi eh, da nasara abin da kawo ka a kuma Allah ya za a koya al'umma To na san yin na yau labarin da zan baka ko? Eh ina saurarin ki. Yawa ka san bako da ya wuce na baka labarin <laughs> wanda zai mutu. Ba wani ko? Wani rukunin ce nake ba gobiri ne ba. Ah! <laughs> Kace ba gobiri ne to to yau an kawo na dan fulani. Mai sauraron ma yau da kullum Dr. Hassan Musa da ya ji labarin ya ce to wannan labarin ya tuna mishi da abin da ya faru a zahirance. a'a malama grace wato ni ban so kuna bada waɗannan labaran saboda akwai wani can ke gane eh, mai girma mataimakin gwamnan jihar sokoto eh. ah, injiniya idris dan chadi wato yana jin daɗi kuna kuna kuna kuna ta yi mana kazari fa shi ke aka ko daga gaske ne fa <laughs> mai girma mataimakin gwamnan afuwan amma dai dan san yana wannan ya faru ya faru eh. aka tuna mashi ce wai ce wai wani ne dan acaba da ake oh. da ake ba eh, kirari da a so naira mm. to shi a so naira nan saboda shi inda zai samu kuɗi ko ina ma aje kuma kowane lokaci aje to wannan yake eh, dr hassan musa yace wannan abin ya faru zahiri aka yi wata mata mm. tana jinya sai ta rasu da dare. To. Da ta rasu da dare a ƙauye suke ba inda za a aje gawa kuma ba yadda za a jana'iza da daren nan sai aka ce mm. a ɗauke ta a kai ta inda asibiti da yake kusa inda suke da ɗakin aje gawa kuma nan mm. kusa da garinsu inda za a samu idan gari ya waye in Allah ya sa gari ya waye sai a shirin jana'iza da dai sauransu to aka yi aka yi aka rasa wane ne zai ɗauki gawan nan ya kai ta wancan eh, ƙauye na kusa inda za a mm. ajiye gawan. Eh. Wannan <laughs> a so naira ya ce shi zai shi zai dauki gawan dan acaban ya ce shi zai dauki gawan amma kun dai za a bashi kuɗi mai tsoka aka ce nawa aka yi ciniki ya ce a bashi dubu biyar eh, Dr. Hassan ya ce a wancan lokacin dubu biyar din nan ba karamin kuɗi ba ne. Gaskiya ne. Da yake su dangin wannan mata da ta rasu ba yadda za da gawa sun matsu aka karo-karo aka ba <laughs> a zo naira aka ba a sun yana dubu biyar yawwa aka aka gawa gawa akan mashin to yana kan tafiya yana kan tafiya ka san hanyoyin ƙauye sai aka fara yayyafi asha ke <laughs> na sanyin na matan nan ba rasuwa ta yi ba ta yi dogon suma ne ayya <laughs> da ta ji ruwa ya ruwa ya aka ruwan sama ya fara zuba sai ta farfaɗo. to tana ɗaure <laughs> <laughs> mata ta farfado to hanyoyin kauye ana ruwa ana ruwa ta taɓo shi nan sai suka zame suka faɗi mata hmm. ta farfado sosai hmm. nishi ta ce hmm, na gode Allah a <laughs> so <laughs> eh, na ra'aji a so na ra'aji shi hankali ya tashi ya rasa zai ga mashin ya danne shi da shi da gawa duka mashin ya danne mashi kafa gawa ta fada kai shi. Ga tare ya yi ba ka ganin nan da can a yi wasiya ya abin sai aka yi wasiya ana wasiya sai ga Wannan ma wani mutum yana tafiya zuwa guburinsu da fararen kaya. Subhanallah. Kafin wannan mutum ya tsorata. Yake na wai mata tana cewa Allah na gode maka yake ce shi ko yana cewa ni ban gode ba ya ce dan Allah dan annabi kuɗin ku na fasa ga kuɗin ku. <laughs> Ba ta ga tsawon gaggawa. Yake nan ya rasa cikin kare a yace kafa da wa na tunan raba shi kuma wacin daga wannan lokacin eh. idan karfe da ta yi ko nawa za ka bashi ya ya autan fasinja ya gama aiki kenan eh. idan gama malama juli na daga mana hannu sabili da aka ce da su burki da yanzu a madadin murtala faru sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta da alheri shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ya cewa ku ni lafiya.